نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم ونتوفة الحكام على قاضي أبو بكر العاصمي أيوة إن شاء الله دام درسنا تريد الشدة وزام تاتي فصل في الاقتصاد fasalin da ke bayani a a akan tade al ana ana nufin tade shine wata ulmar'atu kurhan ala gairi shirarai shar'i ya sadu da mace a dole ya tilasta mata ko ba su fata shari'a ana ba mijinta wani wannan shaki cewa fadi haramun ne a addinin musulunci domin zina ne da ƙari zina ne da cutarwa da zalunci kuma to shi zina ko ko da yarjejeniya aka yi shi ma haramun kakurai ne suke halatta shi da yarjejeniya da ballantana kuma a ce tilasta mata an yi rafin din haramun saboda akwai zalunci a ciki kuma akwai zina a cikinsa kowane ɗaya daga cikinsu haramun cutar da musulmi ko cutar da wani ko kuma yin zina mala yace wa wadi'un li hurratin sadaka sadaqa mithliha alayhi wajaba in sabata alwatu walau bi bayyana, bi annahu qaba alaiha mulana wa un me yin zina ko me me saduwa da li hurratin yaha ba yana mai mata fyaɗe wato ya sata da ƙarfi ko ya sace ta da wani wuri ya yi da ita ko ya jiran mata da ƙarfi ya kaɗe da ita to bayan kasancewansa haramun ne sadaka sadaka misliha alaihi wajh sadaka misliha sadakin tamkanta alaihi wajaba ya wajaba akan wata duk wanda ya fyaɗe wa wata mata sai ya biya sadaki kuma sadakin irin wanda ake biya nata za a duba garin su ya ake sadaki a matsayin irin nata kannenta ko addanunta ya aka musu sadaki da al'ada na wannan ƙasan ko gari abu da duk wani taki wanda yake akwai shubuha a cikinsa to za a biya sadaki don an an sadu da mace yanzu ita da aka kwace ta ko aka sace aka sace ta aka je aka yi da karfi aka yi da ita ai ta mace laifi a wajen Allah ta'ala ko za ka ita abin da ta yi ba haramun ba tunda an fi karfin ta ne dole a ba ta sadaki shi kuma za a yi masa hajji na zina sannan idan ma ni kafu shubuha ne misali mutum ya sadu da wata mata ya ɗauka matar sa sannan ma za a ba ta sadaki to da ai du'a iti su da shi da ita duka a matsayin da ita ta yi tamanin mijinta ne shi kuma ya yi tamanin matarsa ne sannan ma za a ba da sadaki ita in sabatal wadu walau bi bayyana bi annahu qaba alaiha mudana in sabatal idan saduwa da ita ya tabbata ya ikirari matan ta ce ai ya mata fyaɗe ita ce eh, eh, haka ne lalle ya yi mata bayan haddin da za a masa na zina ba kafin nan kuma sai ya biya sadaki ya ba ta sadakin sankanta don dubu ɗari biyar kake biya sadaki ko miliyan ɗaya ko miliyan goma ko miliyan talatin kamar wasu ƙasashen to sai ya biya wannan sadaki sannan kuma a masa hajji ya yi mina ita ko ba za a mata hajji ba don tilasta mata a kai ko da hadisi da yake cewa rufe al'ummati alkhada wani masu wa a alai an dauke al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta mata a kai ko za ka an tilasta mata ne ba za a mata hajjin su yake walau bi bayyana koda da shaidu aka samu bi annahu ghaba alaiha cewa ya dauke ta ya fake da ita wato ya je ya kuye da ita wa nuri mu'lana abun bayyana wato mutane a fili ya zo ya dauke ta ya kwace ta a gaban jama'a tana ifo yana tafiya da ita yace sai ya yi lalata da ita ya je shiga da ita wani wuri ya mata kaje sai ta fito ta faɗa. to shaidun cewa lalle a gabanmu ya ɗauke shi yake zai je lalata da ita da ƙarfi wannan ya isa shaidan cewa ya yi mata fyaɗe ne ko za ka za a masa hukuncin wato fyaɗe dole sai ya ba da wato ainihin sadaki sai ya ba da sadaki amma idan ba wani ne ya gan su tabbas ya yi zina da ita ba ba zan ko ba za a ce a masa haddin a masa hajjin zina saboda shaidar zina kuma yana da wahala amma mutum ya yi kirari da kansa ya sha wahala ya ce ya yi zina da ita to wannan za a masa hajjin zina amma dai dole ba da sadakin tamkar ka idan ta yi da'awar cewa ya yi zina da ita kuma babu shaidu na zinan amma akwai shaidun cewa ya kwace ta ko ya tafi da ita wani wuri ko jiki ko wani wuri wa qimatun nafsi alayhi fil ama habha siwa dhikrin wa ghairi muslima wal waladu suriqta haythu ulima wal hadd ma zaka alayhi fihima wa qimatun nafsi qiman tawaya alayhi yana kansa fil ama idan baiwa ya dauki baiwa ya je zina da ita bayan hajjin da za a masa na zina don ya tauye mata darajanta to sai an ya biya wannan kima ko ba sadaki ba ke nan kuma ce budurwa ce ya je zina ya je mata fade yanzu ya rage mata kima tun da ya mata fade ya ce budurcin ta to za a ce ta wannan baiwan budurwar inda ba a mata fadin nan ba nawa ne kudin ta sai miliyan ɗaya yanzu da aka mata fade fa za a samu dai mai sayan ta dubu ɗari biyar to sai in ta dubu ɗari biyar dole ba don ya rage mata gima saboda ita kayan sayarwa ne to yace ha ta kaddara ta ma siwa dikirin ba budurwa ba ko da ba zaura ne sai ya biya kiman abin da ya kauye mata don ko ba zaura ce aka ta yi an taɓa mata ne wani bai zai wani bai zai abin da ne ba zai sai ta ba zai sai ta ba ga nan inda inda inda ake ce don ma sai ya ba da sadaki to sai a duba to inda ba mata kajin ba nawa ne farashin ta yanzu da aka mata nawa za ta nawa zai kima ne ya ciko wa ghairi muslima ka kaddara ma ba musulma ba ce hafha nan ka kaddara ta ghairi muslima ba musulma ba ce idan ba musulma ba ce ma dole sai ya biya kiman a ce baiwa ce ba yahudiya ko ba nasariya ya je mata faɗe to za a duba da ya mata faɗen nan nawa ya rage a farashin da yanzu a sai da ita a kasuwa to sai shi kasa wannan kuɗi saboda ya mata illa wannan duka hakkin wani ne kayan sayarwar wani ne dukiyar wani ne to ya za a yi da ɗan idan bai wace maka samu dan ɗa ne ko bawa ne shi ne mana ya ce walwala dusturika walwala ɗan usturika za a bautar da shi haifu ulima yayin da aka san wannan hanyar fyaɗe ne aka samu ciki wato mutum ya yi wa baiwa fyaɗe ya mata ciki sai aka haihu to ɗan bawa ne saboda bawa yana bin uwarsa ne ba uba yake biyu sai dai idan faɗaka ne faɗaka ne ake yi ya na aka ce idan ba ta da miji a idan ba ta da mai gida da yake saduwa ne kuma ba ta da miji idan tana da mai gida da yake saduwa da ita sai da awan cikin nasa ne to yaron ta ne amma ya ce a cikin ba nawa ba ne tunda sai al'ada ba sadu da ita ba to yanzu ɗan da so bin daɗin aka same shi ko dan shi ma bawa ne ba za a ce ɗan ka ne a bashi idan tana da miji har yanzu dai ɗan bawa ne sawa'un ya ce nasa ne ko ba nasa wani domin mijin baiwa ko da ɗa ne ko ɗan zai zama bawa tana kuma idan bawa ne sai ce wal haddu haddi na zina ma'a zaka tare da wannan alaihi yana kan safihi ma a cikin su wato za a masa haddi na zina sawa'un ya ce ya kwace ya je zina da ita ko baiwa ce ya kwace ya je zina da ita za a masa haddin zina bayan haddin kafin haddin zinan idan kashe shi za a yi misali ya ce ya taɓa yin aure sai ya biya sadaki in ko bulala ɗari ne ko kafin haɗin, ko bayan haɗin ya biya ya biya sadaki ko kuma ya biya kima idan idan baiwa ce to da ka abu biyu ne a kansa haɗi da kima ko kuma da sadaki yace wa in yakun zalzaqu bid da'awa fa fi tafsilihi bayan hukmihi yafi wa haythu da da'awa ala man qashuhil bidini was salahi wal qabli nuzir yace wa in yakun zal ghasl idan wannan fadin ya kasance bid da'awa da da'awa ne wato ba iqrari babu shaidu shine ma'anar da'awa idan ne kawai ta ce wani ya yi mini tafe da zai wa a ɗauki yarinya a ji a mata fyaɗe da ƙarfi kuma ba ta da shaida kuma shi wanda aka ce yayin ya ce shi tab bai yi ba idan ya zama irin wannan da a ce ta yi cewa wani ya mata fyaɗe ya sadu da ita da ƙarfi ya nuna mata makami ko makamancin wannan ana samu irin wannan kirkin a irin yanzu an kama abin nan mutum aka ce ya yi wa mace kaɗe in yi da ba kaɗe mata ba da yarjejeniya suka yi ta ta yadda to a irin kotuna mu ba abin da za a mata kotuna wanda ba na shari'a musulunci ba abin da za a mata kai domin su a wajen turawa inda ya jeniya ne ya halatta kai jina a wajen su amma fyaɗe ne ba a yadda ba wannan kuma inda kai ƙaran ka kai bi mata hakkin amma mu a shari'a musulunci ko da yarjejeniya ne akwai hajjin zina amma kuma babu ba da sadaki inda yarjejeniya ne amma in sake ta yi da ƙarfi ya je ya da ita sai da ya yi to abu guda biyu ne da binan da haji da kuma wato ainihin ba da sadaki to yanzu a nan awa ta yi ta ce wane ne ya ɗauke ta ya je zina da ita da ƙarfi tana iko ya ɗaure bakin da ko makamancin wannan wanda yana faruwa ba ta da shaida kuma shi ya ce bai yi ba ƙarya ne to ya za a yi za a duba waye ya yi da awon ya sadu da ita ya mata wannan fadin wane ne shi fafi tafsilihi a cikin bayanin wato wannan hukuncin ko bayanin nau'o'i irin na mutumin da aka ce ya yi wa mace kaɗe to bayanin bayanin hukuncin da ya fi yake zuwa wato za a zo a yi bayanin waye ne sai da wani ya mata sai sannan kuma sai mun zo wani irin hukunci ya kamata a masa Sai akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai wani an ce maka yayi wa wanke kaɗe sai dai ka koyar da kanka ka san cewa zai iya yi akwai wani an gaya maka wani ya wanke kaɗe za ka ce kai na za ka motsa ka ce sharri da ake ba to kaga dole hukunci zai bambanta tunda ba shi ba ikrari to shine yace fa haythu mad ala man qashuhir بالدين والصلاح والفضل نزل فإن تكن بعد التراخي زمنا فدل لقذف وبحبل للزنا وحيث ما رحمها من هبل فالحد تستوجبه في الأمهر وإن وابنا فحيث ما الدعوة يعني الدعوة تكسن في ألاما قشه أبسا وندي شهرني بالدين دريق وزع الدين والصلاح لكم جارا هالي والفضل درجة nozir za a duba idan wani mutumin kirki ta duba wani bawan Allah mai riko da addini wanda yake kyaman ma irin waannan abubuwa ko ya tabbata mutumin kirki ne ya ce ai shine mata fade mutum mai daraja mai mutunci cikin mutane ba sai shi da wannan abu kwata-kwata ko maganganun fasa ma baya yi wannan za a duba a gani yaushe ta yi masa wannan yaushe ta yi da'awar cewa ya mata fadin ta cikumo shi ne tana ihu tana cewa wani ya mini fyaɗe ko kuma daga baya ne ba mata fyaɗe ta zo ta ce wani ne ba na neman karina dalilin da zai nuna cewa akwai ɗan alaman gaskiya ko kuma babu alaman to shine sai ce fa in takun indawar ta kasance ba da tarafi bayan ɗan jinkiri ne zamanan na zamani kila ma har ciki ya bayyana waye miki ciki ya ta ce wani ne kuma mutumin mai daraja a cikin mutane bawan Allah mutumin kirki to ku dalli a yi mata haddi ta masa kazafi kawai bulala kamani ka ta mata suna mutumin kirki bawan Allah ta zo ta ce wai wai wai shine zina da ita wa bi hamlin in kuma ciki ya bayyana mata a sake mata wani haddin mizina na zina haddi nawa kenan biyu haddin ta yi wa malam wani kazafi ko bawan Allah wani don ba a san shi da wannan ba kwata-kwata ina shaidu ba mu ya wata bulala tamanin sai a jira in ciki ya bayyana kuma sai a mata haddi na zina za ka yi mata taba aure ba ga akwai bulala yi in ta taba yi kuma bata ta haihu a gefe ta eh to ai zinan kan ya tabbata ko ai ta faɗa to kazafi ma ya tabbata ya tabbata sai daga baya ne ka zo ta faɗa saboda ilma ne yana faruwa ba ko ta kisan great wani waliyin Allah wanda ya shahara da ibada sai mutanensa suke jin haushinsa saboda shi bawon Allah ne kun san nace muku shi kansa tsoron Allah ma ana hasadarsa yanzu ka da tsoron Allah wani hasada yake maka kai ne tsoron Allah ya bi son ka lalace ka zama irin shi kenan nan ne zai ji daɗi kana riko da addini to ai haushe yake ji me yasa shi ba riko da addini kai kake riko da addini me yasa ƴaƴanka suka zama masu tarbiyya shi kuma ƴaƴansa suka lalace sai kama jin haushinka yana gaba da ana samun wannan wannan mata da suka ce wajen rage ya fi kowa iya ibada ne shi ya fi kowa sanin Allah ne kawai suka rubuta wata mata ce da ta yi masa zina da shi mata nan ta buga sama da ƙasa jirage ne yana buka ga gebe na ibada sai ta je ta yi da wani makiyayi sai ciki waye miki ciki sai ta ce jirage ne ta nuna wani wali ta ce shi mata ina shi da babu jirage kuma bawan Allah ne waliyin Allah sai ce bai bai zina da ita ba amma da yake dama suna jin haushinsa shi mai ibada da suka kama dukansa suka je suka rusa masa ɗakinsa kuma sai ai shi ne zina da ita kawai gashi ta faɗa to dama sun suka zuka ta ne ita take za ta je ta yi maganinsa ta yadda shi nan daga baya bayan an wahalar da shi sai sai to shi da ke zina da matan nan ba kuma ta haifi yaro sai ce a ba shi dama ina fila a biyu ina fila a biyu ya roƙi Allah ala ya kubutar da shi daga wannan shirin sai ya tambayi yaron jinjiri jinjiri wanda aka haife shi jiya ko shekarar jiya sai jirar ya tambaye shi sai kai waye babanka ma'ana waye jina da waye jina da uwarka aka haife shi aka haife ka sai ya ce wani makiyayin nan shi ne Sai ta faɗi wanda ya zina ko yaro ya faɗi wanda ya ne da uwarsa to dama yara ba sa magana yaro ya yi magana kaga wanda wata karama ce sai suka sallama suka kama sun manta sa sun yadda cewa ba shi wani suka ce za su gina masa gidansa na zinari ya ce a mai da gidan na abin nan inda yake da da buka da tako tako da ciyawa to kun ga anan karamarsa ne ta kubutar da shi a don karamarsa ba sai a mutuncin su zubi a ce yaɗawa ya yi tare shi sa irin wannan shari'a tana duba wannan tun da aka miki zinan kika yi zinan aka miki fadin ba ki magana ba sai bayan ciki ya bayyana ce wani ne kuma wani nan bawan Allah mutumin kiki wanda ba a san shi da irin wannan abubuwa to sai ce ba ya da in mata kazabi don dole a ce so mutuncin shi wancan mutum da aka mata bulala bani kaga shi ya kubuta ke sannan ita kuma in ciki ya bayyana a mata haddi na zina wa haitu ma rahimuha min hubari yayin da mahaifanta bari ya kubuta minhu daga ciki mana ai ta yi da'awan an mata faɗe amma kuma babu mai babu ciki ciki bai bayyana ba amma ta lanka ba wani bawan Allah cewa shi ne ya mata cikin fal haddu haddi na cewa ta yi masa kazafi a mata haddin kazafi bulala tamanin sassauji buhu wato tana tabbatar da shi fil azhari a zancen da ya fi shahara wato wajibi ne a matashi to za ka sai a kubutar da mutuncin wancan ita kuma ba hajjin zina tun da shi bai bayyana wa to tana son a kaddara tana son ta bata masa suna ne kawai ta masa shari'a kuma na duba halin mutumin ne ba halin da ba kuma da mutunci abu ne mai tsada mai tsada har ka yadda ka zudda mutuncinka ko a zubar maka da mutunci ka zama ciko a cikin al'umma ka zama shirme a cikin al'umma yake wa za ta fil majhuli halan in juhil halun laha aw lam tahus saunan nufil wa za ka wancan hukuncin nufil an ciro shi daga farkon baitin ga koma karshen baiti wa za ka wancan hukuncin da muka faɗa a baya nufil an ciro shi fil majhuli da wanda aka jahilci halan halinsa mutumin kirki ne ko hamsin kirki ko ba a sani ba da ko ba ko ne in juhil halun laha ita ma in an jahilci halinta ba a gano na gari ne ko ba ta gari ba aw lam tahussawna ko ba ta tattaro kiyayewa ba ma'ana ba ta tsare mutunci ba ba mai kamewa ba wato idan ya zama da shi din ba a gane mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba amma kuma ya ta masa wasu wata sauta ce ya mata fade bayan wani dan lokaci bayan wani lokaci to ita ma an jahilci halinta ba gane ta gari ne ko ba ta gari ba ko kuma a an santa ma ita ba ta da kamewa to anan ma bara saurare ta ba za a mata bulala arba'in a bulala tamanin don a ceto mutuncin wannan mutum sannan ciki ya bayyana a mata haddi na na zina an kwanci wannan a mata haddi na na zina sai ce wa in takun wato kafin mu gaba wancan da aka ce idan idan ya zamana bayan dan lokaci ne kaga aka sa idan me idan take ne wanda dai ta fito tana ihu ta ci kuma wani musamman budurwa tana jinjini na zuba a jikinta ta ci kuma wani mutum mutumin kirki tana cewa ya mata fade amma ba ta da shaida kuma shi yace bai yi ba dan bara mata hadin kazafi ba kenan kun ga shi a zai iya ruwa mutum ka zaci mutumin kirki ne kuma ya zama mutumin banza saboda akwai ɗan ƙarina na gashi ta hari shi a hannu kuma jini yana zuba mata daga farkinsa tana ihu tana cewa wane ne wane sai dama wane na mutumin banza ne a zahiri ne yake mutumin haka za a kaddara amma dai ba za a masa hajjin zina ba tun da ba a tabbatar da kirayi zina ba ko za ka nan ba za a masa hajjin ƙarfi amma in ba wani dan lokaci ne to biya mata haddin azumi wa in takun mimma laha Fafi fa fi wujubihi da al-khulfuq fi wa in takun mimma idan ta kasance tana daga wanda take tsare kanta mimma daga wanda laha saunun take da tsarewa tana tsare mutuncinta ita matan kuma sai da awanga wani majahulul hali wanda ba a san halinsa ba ba da shaidan shi mutumin banza ne ba za ka masa tafiya ka ce bawan Allah ne ba to ita kuma an san ta fasika ce ba ta da kamewa sai ta zo ta yi ta ce wannan mutumin ya mata faɗi to fa fi wujubi a wajen wajabcin wato wannan haddi na kazafi in alkulfu saɓani kufi an bibiye shi ta hajjin wajen fitarwa wato an duba wasu matsalolin ne aka fidda hukunci ba wani nasi abu da haka a nan ba ta da kamewa kuma wannan mutumin ba gane halinsa ya yake ba mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ma ita dai an gane nata wannan ne aka yi sabani wasu suka ce a mata haƙƙin ƙasar yau suka ce ba za a mata ba kun ga a can kan idan ita ma an jahilci halinta aka ce wannan ba za a mata abin nan shi wancan an jahilci halinsa ita ma an jahilci halinsa aka ce za a mata haddin azali. Wannan kuma ba ta da ainihin wato kamewa to akwai saɓani cewa za a mata haddin ƙasafi ko ba za a mata ba ga saɓani ne wa haitu qila la tuhaddu innaka fannaru ma yaminiha laha haka wato wancan ana magana akan akan sadaki ne cewa ya ta sadaki ba in kun min ma la hasunun fa fi wujubihi taqridan al kufi shi din ne yana komawa sadaki a ta sadakun miji ne amma maganan cewa za a mata za ba za a mata haji ba wannan ya riga ya gabata a can inda aka ce halul laha aulan ku saunan ko ba ta da kiyayewa idan wata ce ba ta da kiyayewa ne yi wa mutumin kirki kai da awan wani wanda ba a san halinsa ba mutum kirki ne kowa mutum kirki ba cewa ya mata fyaɗe ita kuma ba a san halinta ta gari ne abin an riga ta halinta ba ta gari ba ne to shin za a wajarta ta ba a baya ba ta fadaki ko ba za a wajarta ba to ne aka yi tabani aka ce wa haitu qila idan aka ce la haddu ba za a mata haddi ba wato ba za a mata haddin kazafi ba to to anan ya waje ba a kan shi wanda aka ce an yayi kazafin ya rantse billahi da billahi Allah huwa bai kazafin ma to idan aka ce ba za a masa hajji ba kuma ya rantse bai masa kazafi ba to shikenan anan ba za a bata sadaki ba amma wa innakan idan ya kiran tsuwa to falmaharu sadaki hasan laha ya tabbata a gare ta ma yamini ha tare da tare da rantsuwanta aka ce ka rantse wasu malamin sabani shine za a mata haji ko ba za a mata ba to na son a gano hukuncin za a bata sadaki ko ba za a bata ba ne sai aka shigo da maganar haji shine ma'anar tahridan fitar da hukuncin a cikin wata matsala ba na siyo za a ba ta sadaki ko ba za a ba ta ba idan an san da cewa ba mace ce ta gari ba sai ta zo cewa wani majahulul hali wanda ba a gane ya halin sa yake ba ta zo ta ce ai yayi mata fyaɗe wanda sai ma da suka yi saɓani ne suka ce a mata haji na cewa ta yi kazafi to wanda ya ce a mata haji na cewa ta yi kazafi to ya nuna wanda aka yi da'awan ya yi mata faɗin ba zai ba da sadaki ba amma dai ƙaunin shine idan aka ce la haddu ba za mata haddin kazafi ba to kenan shi wannan mutumin zai rantse billahi la ilaha illa huwa bai mata fade ba kafin ya zama da zai bada sadaki ba sannan inna kal idan yayi kiran tsuwan yace ba zai rantse ba to ita sai ta rantse in ta rantse sai a bata sadaki shine ma'anar inna kal in ta yi dukuli ta kiran tsuwa to fal mahru shi wannan sadakin laha hakal ya tabbata a gare ta ma yamini ya tare da rantsuwa wannan kuma shi ne ka'ida na cewa duk abin da inda aka zo rikici na abin da ya shafi rantsuwa to kai in ka ki karantse wannan abokin musulman ka ya samu shi ɗaya shi kuma sai rantse shi na an samu shaidu guda kama anan tambaya anan ne mu a ka'idan mu ba a rantsuwa sai idan matsala ta kuɗi ne amma nan zai rantse ne bai mata kaɗe ba ita kuma ta rantse ya mata kaɗe domin yasa za a rantse a kan kaɗe abin da za a sa a rantse a kai saboda ya ƙulu idan mali zai koma a dukiya saboda in an tabbatar da kaɗe nan ne za a tabbatar da sadaki sadaki kuma dukiya ne in an kore kuma za a kore sadaki sadaki dukiya ne to a nan shi yasa rantsuwa yake shigowa a nan wato misalinsa kamar mutum ya auri mace ne sai ya shiga zaki da yake sake labule ko da kofa washe gari sai ya sake ta ko bayan nan ma da yan mintuna ko awoyi sai ya sake ta ya sake ta sai ce shi bai kasu da ita ba saboda haka rabin sadaki da ce ita kuma ta ce ya sadu da ita ta ci sadaki ta ciki yanzu rufe ɗaki da suka yi nan su kadai ko sake labule su kadai ya ba wa matan nan shaidan ya sadu da ita an samu ya ta sai ya ce ta hada da rantsuwa kanan sai billahi lillahi na ya karbe ta in dai wannan rantsuwa shi kenan sai a bata sadakin ta cikakke in ta ita rantsa kuma shi kenan rabi ta to anan za ta rantsa ne akan ya sadu da ita ba za ta rantse akan ta ce sadaki wani to amma rantsuwan ya sadu da ita ce ke tabbatar wata da sadakin ko da haka matsalan ba ta dukiya bane amma tana komawa mai dukiya ko da haka sai a ce ta rantsa kawai to shine ma'anan wato yi takhriji kenan idan aka ce za a masa hajji za a mata hajji shi wannan ba zai biya komai ba bare biya ka zaki ba shi wanda aka ce ya mata hajji in ce za a mata hajji kaga an ba ta rashin gaskiya ke in ko aka ce ba za a mata hajji ba to ba zai biya ka zaki ba amma ya rantsi to idan ya rantsi shi kenan in bai rantsi ba sai a ce a ah, to ta samu shaida ne ita ta rantse ita rantse billahi la ilaha illa huwa ya samu ya yi mata hajji shi kenan sai a ce ya ba ta sadaki wajibi amma kaga ba za a masa haji da wannan ake yaji ba saboda ai babu shaidu kuma babu kirayi shi kuma hajjin zinin an samu shubuha dai to ba za a yi shi saboda idul wal hududa bi shubuha ita ko ba za a mata hajjin zina ba saboda mai tayi da awan cewa abun nan ah, fadi aka mata cewa da karfi ne tunda da karfi ne ko ba za a mata hajjin zina ba idan an ga alama tana da gaskiya yake wa ma alal mashhuri bil afafi ma'run wala halqun bila khilaf wa ma alal mashhuri bil afafi mahrun babu sadaki akan al mashhuri wanda ya shahara bil afafi da kamiya wala halqun babu rantsuwa bila khilaf babu sabani tsakanin mana mutumin da ya shahara kamin ne ba a san shi da nawa ko wasa da yan mata ba sai wata mata ta sai ai ya mata karfi wannan ba za a ce ba da su dace kuma ba za a ce ya rantse ba ba inda ya shahara da kalima sai a kore ta kawai to da kan an samu wasu dalilai kuma da yake nuna ma karya take yi sai a ce sai mai a mata dala tamanin ta masa kasa dala tamanin ta masa ta masa kasa bi saboda ya shahara da kaliya domin idan aka ce za a buɗe wannan ƙofar duk matan da ta zo ta ce wa wani ai ya mata fade za a kama shi a kulle shi a kunta shi to duk wanda ta fuskanta ta ce wani mutunci tana iya zuwa ta ce da kariya ta ce ya mata fade sai a kama shi ka san ko ya bayyana dai bai yin ba an zubar masa da mutunci Allah to haka tana iya wa tsohon mijinta shirri tana iya wani wanda take gaba da shi shirri to sai a ce ba za a saurare su inda ya kashi har kai kamin mini kuma ba wai tari ko ka ne a lokacin da aka mata tafin ba tana dukan ka tana ko ta tukume ka ko ta ce gashi jini na zuba a jikin ta wani ne mata ba kuma a wurin da ake tsammanin za a yi ta ne daga wannan akwai dalili dole a saurari wannan wa haiku da'awa sahabat ta'alluqa hadduzina yasqudu anha mutlaqa to ga nan mafhumin wancan maganar da muka wuce a baya na cewa idan mutumin kirki ne mai addini amma sai bayan wani lokaci sai ta ce ya mata faɗi aka ce ba za a saurare ta ba za mata ma haddin kazafi sai aka ce wa haiku da'awa yayin da da'awar sahaba ta aboki ta'alluqan rataya wato rikewa wato a lokacin da abun ya faru a lokacin ta faɗa ko da ba ta iya takomo shi ba don ya fi karfinta ba dole sai ta komo shi kuma wasu tana iya rikewa tana ja yana ja to a lokacin ne sai ta ihu wani ya mata fyaɗe sai aka zo aka taru da ta alama tana da gaskiya in ba za ta zubar da mutuncin ta ba ba gaskiya take da shi tun ne ta ce wani ya mata fyaɗe ya ban zai taɓa mutuncin don ba ta da gaskiya za ta yi wannan yana da wahala to sai a ce haddun zina ya kudu wani haddin zina yana tsare a gabarinta saboda ka ba za a mata mai ba ba za a mata haddin zina ba ya tsodo ya ya kare gabarin ta mutlaqan kashi babu kaidi ciki ya bayyana ko bai bayyana ba shine mutlaqan don an ganta da ciki daga ba ko ba a ganta da ciki ba kasa a can ba an ce in bayan wani dan lokaci ne an ganta da ciki za a mata haddin ta yi gina to amma in a take ne ta yi ku ta riƙe shi tana ga masa riga yana gudu tana bin sa ka koya dan alama wannan sai zama na ba za a mata haddin zina ba da tsawabin man to sai kazafi kazafi kuma sai aka yi sabani za a mata hajjin kazafi ta yi wa bawan Allah nan kazafi ko ba za a mata a ga dai inda a ce ba wani dan lokacin sai dawo bara'a za a mata hajjin kazafi wani, don a kare mutuncin wal qatfu fihi al hadd shi kazafin akwai hajji a cikin salib al ne ga zurama ɗan qasim to da haka a mata hajji kawai a mata haddi kawai ta yi mata kazafi tunda bawan Allah ne mutumin kirki ko da ta ci kuma shi wa halfuhu ladayhi ghayru lazim wa ran ranquwansa cewa bai yi ba ghayru lazim ba mai majlisinta bane ladayhi a wajensa wato za mata hadin kasafi ko ba za a ce ran sai wanda zai ba da sadaki ba tunda mutumin kirki ne tunda mutumin kirki amma ba mutumin kirkin ba ba ma'asumi ba ne kuma yana da wuya mace bawan Allah mutumin kirki wanda ta san shi da kamewa da zo ta cikin waje ta ce ya yi jina da ita ya mata fadi yana da wani za ta ji tsoron nan za ta ji tsoron a ga yau dama mutum ne wanda ba kame mai ba wannan kai tsaye kawai ba wani haji da za a mata kuma sai ya biya sadaki to sai aka ce abin nan walƙasu fi haddu fi haddu libni alqasimi wa alfuhu da jihin ghayru lazim za a yi mata haji kuma ba ta yaran tsaye ba ma shi ba ni rasuwan da zai sai ce wa man nafal hadda fa indahu yajib talifuhu bi anna dawa akali wa man nafal hadda wanda kuma yake ba za a mata haddi ba saboda shubuhan tariko shi yake ba haddi akwai alama tana da gaske take ta cewa ne ba wai tunda aka yi lokaci ta ciki ya bayyana ta cewa ne ba ana na iya hada baki da ita ko abuwan ita tana iya karya ta dora wani za a iya ɗaukan hayanta a ba ta kuɗi ka ce ki cewa ne suna gaga matar da na jureju ga shi nan daga ba da ta guji take san jureju amma ta iya komo ni ne a lokacin da wanda iya yi zina da ita ta zo ta ta kore shi ta ce ya mata ba dai mata iyawa da mutumin kirki to amma idan har mace ta ci komo mutum ta ce ya mata fyaɗe to sai a je a ɗan bincika dai yi ihu suna cewa shine ne ko mutum mai mutunci a ɗan bincika ne a bincika yana da wahala a ce me a ce yi haka ne ba su za ka yake a masa abin da a masa haji ji abdurrahman dan bashi wanda ya shafa ruwa kuma ko ne yanzu yana hararo shi ido bawon Allah mutum kirki sadu da gemun sa ya je wani gari kawai ya maka da ke shi bara a ce faɗi ba ki je kama lafiya 'yan matan gidan iyayen su ba sa nan ka zo suka same shi a dinga tukan ka aka ka da ɗaure abun kunya mana abun ba kaga yana son yi lalata da yaran saboda iyayen su ba sa daga baya na aka kame zai shige shi ma jami'an tsaro zuka cikin eh, malam don Allah karka shiga wannan kesin gashi gashi ga yadda yake na ja ah, na fita saboda yana da wuya a yi wa mutum irin wannan shari'a ma ina da wa. in je mutum kirki ne wannan ba ce ba a yi ba ba wai ne ba ne amma da wahala da wahala da kaga kenan in haka ne ba wani ajin kazafi da za a yi mata sun daga dalilai ya nuna ta ci kuma an kama shi a tare a tare yana gudu da sauran su. sai ce wa man nafal hadda wanda ya kore bara a mata haddin kazafi ba fa inda hu yajib a wurin sai na waje ba taliku ya rantse bi anna da'awa cewa da'awar da take karfi karya ne kafin ya zama na ba zai biya sadaki ba amma in bai rantse ba sai ya biya sadaki tare da abin kunyan da ya same shi don ka dole mutum ya mai kare mutuncinsa kuma ya dinga addu'a Allahumma sura aurati wa an rawati roƙi Allah ta'ala ya saka kamin kuma ya kare maka mutuncin wa ma nukulihi la hal yaminu wa taqulu sadaqa ma yakunu wa ma nukuli tare da kin sa, in aka ce karance karya take yi bai rantse ba ko da je duk kowa wani taka a garin su sai kiran zuwa, rantsuwa to da hal yaminu ita tana da rantsuwa sai a dawo mata da rantsuwa a cikin rantsi da la ilaha illa huwa ya mata sabe wa ta khuzu fi ta karbi sadakin ma kunu ko ya ya kasance wato sadakin tamkanta ko me yawa ne ko kadan kirin ta ya ake bada sadaqi kiran sadaqi kan dole ba amma ya yi da kuma wannan babban lamari sai da ikirari yi da yi ko mutum kudu sun gani abin a masa haddin amma dai zai bada sadaqi to kaje kuma zai iya ijtihadin sa na wani ladabi ko wani abu in an ga alamar babu babu gaskiya tare da shi wa hadduha lahu ittifaqan in takun laysa laha sunun wala halun hasan wa hadduha za mata haddin tayi wa bawan Allah nan kazabi ittifaqan wa hadduha haddi mata haddi law a gare shi saboda shi kenan ittifaqan duma da yafi ittifaqi in ta kun ta kasance laysa laha sunun ba mai kame kanta bane wala halun hasan ba ta da hali mai kyau dama ta shahara tana jin haushi bayin Allah ta tafi na sai na na yi wa wani sharri fitsararriyar mata ne ya taje ta ci kuma wani bawan Allah wani limami ce ya yi mata faɗi da wannan za a mata ne za a mata hajjin ƙasar kamar yadda matan na sai wa jurai ga wata za ta iya haka wata za a iya ta kwangila masai amma fa in in ta gari ne za ta ci tsoro amma na ta riga ta zama fitsararriya komai ma tana iya yi ta shahara da fasikanci To wannan kawai a mata haddin ta yi wa bawan Allah nan ba inda ta shahara da wannan wa adamul haddi kazalil mubhami halan idza kana tawaqqa ma yashi wa adamul haddi kuma rashin yin haddin kaza haka nan yazo din mubhami wato ga wanda ba a gane halin sa ba halin sa na gari ne ko ba na gari ba shin za a yi wa halar mulimin hali ga mai ɗin halan hali wato halinsa ba gane na gari ne goba na gari ba amma dai ta cikin moshi kuma su san hukunce-hukuncen bayan daga baya ne ta masa shari ne wanda ba a san halinsa ba daga baya ta masa shari muka ce ba za a saurare ta za za mata hajjin ta masa kazafi ita ma ba a gane halinta ba yanzu a nan kuma riko shi ta yi a lokacin da abun ya faru shi kuma ba a gane halinsa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba to shi ma nan ba za a mata haddin tayi ne ba ba za a mata haddin tayi tayi zina ba abin nan tayi tayi tayi masa kazafi ba shine wa Adamu da haddi can kuma kaga inda yake majhulul hali ita ma majhulul hali ba gane halin ta ba aka ce za a mata me za a mata haji to anan shi ba a gane halin sa ba in kana tawakka ma yasin amma in ta kasance tawaka ita tana kiyaye mahaifin abin da yake aibanta ta a baitin baya za a mata haji bisifafin in ba ta kare kanta sai wani mutum sharri same mai ta gaya ta ce wani mutum ya yi mata zina ya zina da ita ta kama ki tarihi. to tun da dai dama an santa da fitsara za a mata hajji. to a nan kuma wannan mutumin ba a ma gane halin sa ba amma kuma itan kuma tana kiyayewa to ba za a mata haddi ba ne wa adamul haddi ba a mata haddi kaza haka nan lil muhammi ga wanda yake ga wanda ga abun lullubewa halan ga halin sa ba gane mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba idza kanat idza kasance tawakka ai ta tawakka an shafi tawo sai anan tana kiyaye ma yasim abun da yake aibanta ta wato tana kiyaye mutuncin tana kiyaye mutuncinta to nan ba za a mata hajji ba duka ga alamu nan za ka ba gane mutumin kirki ne ma ko ba mutumin kirki inda mutumin kirki ne sai a a'a ta masa shari kila wani ya ce ta masa shari amma ko da mutum kirki ne wasu kace ba za a mata hajji? ko suka ce za a mata to yanzu shi ba a gane mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ita kuma ta kirki sai dai da wani ya mata kaɗe ko anan za a mata za a mata ainihin haji ta masa ƙarfi abin da ba za a mata haji ba ta masa ƙarfi a kuma shine wa da hajji wa in takun la tatawaqqa dhalika fal qalbu takhrijan bada hunalika wa in takun idan ta kasance la ta tawassa zalika ba ta kiyaye wannan ita ba kamin ya mace matan da tace wani ya mata ya mata fadin to kuma shi ba a gane halin sa yake ba to falkulfu akwai sabani tsakanin malai falkulfu sabani bada ya bayyana hunalika a can tahrijan wajen fitar da wannan hukunci wato za a mata haji ko ba za a mata ba akwai sabani wasu ka ce a mata haji inda ita ba ta kiyayewa an san ta cewa ba ta gari bane duk da cewa mutumin shi kuma ba na gari bane ai ba a san na gari ne ko ba na gari ba wasu kuma suka ce a ah, ba za a mata haji to shine ce wa fi iha alal mushtahari min fi halatani lil mutabari حال تشبث وذكر تدمى فذي سقوط الحد عنها عما في الكسر والزنا وإن حمل الزهر وفي وجوب مال خلق مركبة وفي الدعاية أتكين دعوانت على المشتهر وأن يشهر بالفسك دفاق الأنج wanda duk na baya daga mutumin kirki wanda kuma ba gane halinsa ba wannan kuma wa fi a wajen da'awa alal mushtahar akan abu wanda ya shahara bil fiski to halata ne akwai halaye guda biyu ne mutabar da mai lura wato wanda ta ce ya yi mata faɗin dama ya shahara fasiki ya shahara yana yana zinacin zinacin mutumin banza ne to akwai halaye guda biyu halun tashabbufi halin rike shi da sai tashabbus wato shine ka ka makalkalewa mutum shine ma'anar tashabbus Ibn Qayyim yana cewa wa idan maniyatu an shabat asfaraha alkaita kullu tamimatin zatan bau kaga abin nan an shabat ta kafa farkin ta ta ta matsayi da farkin ta a jikin wata to da ka tashabbu shine riko da abu kora ta yada ta yada abu annabi yana da wani baiti da Ibrahim Jalo lokacin da wato zamfara ta kaddamar da abin da shari'ar musulunci ya waƙe jihar zamfara yana cewa ku ne a zan farahat ma'an tijani wa tashabbati bi shari'atir rahmani tashi zan fara ki riko da shari'ar ubangiji subhanahu wataala ko da mujrimi baya so ko da wani mai وكذا في هذه تشبب أهالي النيل أهالي ركيوة أهالي قوش wa وذكر budurwa tutuma wato jini na zuba a jikinta in ba zuwa rani ma riƙon kawai yana nuna cewa wato abin nan eh, akwai ɗan alaman gaskiya a ciki to bare kuma in budurwa ce kuma har ma jini yana zuba mata da ba ta taɓa saduwa da namiji to idan a irin wannan ne fazi wannan suqudul haddi tarihin haddi anha gabarin ta ita wannan matan tunda ta kamo wancan kuma dama ba mutumin kirki ba ne tana cewa ya bihi ta'adi ko tarayan hajji an ha gabanin ta amma ya game filkafi a kasafi wa zina ta zina wato ba za mata hajjin kasafi ba ba za mata hajjin zina ba tunda dama ya shahara mutumin banza ne mai zina ta zina ce biki sannan kuma ta yi ƙoshi a lokacin da abin ya faru ga alamu nan cewa lokacin abin ya faru saboda haka sai a ce ba za a mata hajjin kazafi ba ba za a mata hajjin hajjin zina yasa in ka lalata mutunci ka ko ne ya ci maka mutunci kawai ya tafi a banza kuma ma ka riga ka cewa kanka mutuncin dawa ka zubar wa kanka mutunci shi sai mu ya shahara da fasikanci aka ce ka ba ba ba ba haramun ba mutum ne fasiki mazina ka ce ai wani mazina ce domin ne ba ko mutum ne wanda wanda ainihin ya shahara da sata ko da shan giya ka zo kana faɗa bayi wanda kake gaya masu sani wannan kawai kuna ɗan tattaunawa ne amma wanda ba a san shi da matsala ba sai ka zo kana faɗa ko ka zubar masa da mutunci wannan sai a ce haramun kake aikata Ka zo da haka yake to suqutul haddi anha sarayan haddi gabarinta amma ya gane shi ta baiti na gaba tilkas ya fi wa zina da zina duk ba za mata kaza fi ko zina ba wa in hamdun zahar idan ciki ya bayyana fa fi wujubil mari khulfun mu'tabar fa fi wujubil mari a wajen wajabcin sadaki khulfun akwai sabani mu'tabar abul lura wato abin nan eh, nan eh, ta zo ta kama shi mutumin banza ne ta kama shi wata ce ya yi dina ba za a mata kazafi ba ba za a mata hajji dina ba to za ta biya sadaki ko ba za a biya ta sadaki ko ba za a biya ta ba da shi aka ce wa in hamlun zahar idan ciki ya bayyana wa fi wujubin mahari wajen tabbatan sadakin hulsun akwai sabani mutabar abin lura wato wasu sun ce za ta za a ba ta sadaki wasu sun ce ba za a ba ta wasu da ba shaida ai eh, ba shaida sai wa haythu qila innaha tastawjibu fa bada halfin fil asahi asluhu wa haythu qila yayin da aka ce innaha ita wannan matan tastawjibu tana cancantan wato sadaki ta cancanci a bata sadaki to fa ba da hajjin bayan ta rantsa ne fa lubu za ta nemi sadakin a fahi a zancen da ya inganci wato in mun tafi cewa za a bata sadakin ma fa to sai ta rantsa sai ta rantsa saboda sai babu wani shaida ko wani abu saboda shi mutumin ba mutumin kirki ba yasa suka ce sai ya biya sadaki kuma babu wani haji da za a yi na ƙazafi cewa an masa ƙazafi ko an fata shi tun da dama ya shahara da wannan wa in yakun da halin fayajib taliquhu wa ma dukulin yanqalib wa in yakun da halin idan kuma wato halinsa ba mai kyau bane ai halinsa ba mai kyau ba ba mara kyau ma'ana ba a gane halinsa ya yake ba shine majhulul hal eh amma ba wani ban yace majhulul hal yana nufin mutum mara kirki shine majhulul hali da Hausa amma na majahul hali ana nufin a shari'a wannan ba za ka iya ce masa hajali ba ba ka iya ce masa fasiki ba za ka ce mutumin kirkiyar ba ka ce mutumin banza ba ka kasa gane waye ne shi don haka ne fa ya jib taliku to wannan dole a sashi ya rantsa ya rantsa billahi la ilaha illa huwa bai sadu da ita ba to nan ne ba zai bada sadaki ba wa ma nukuli tare da kin rantsuwan koyan kalif wato rantsuwan yana juyawa ya ce ya samu shi ta samu shi zaɓe ita ta rantsa billahi lalawa ya mata zaɓe nun ta rantsa sai a ce dole sai ya bada sadaki duk inda aka ce nukuli to kin yin abu nan ko da ka ta bidiyo ko ba sai an ce an nukulu an yamini ba nukulun kawai kin rantsuwa ne kawai a irin ina ba ko da ka tun da ya ke rantsa ya ce to ta samu shi da ita ta rantsa ya mata fadin in ta rantsa shi kina ce ba da ba da sadaki ba tana da shaida ko ya yi kirari da ya masa hajjina bayan ya ba da sadaki yanzu ba shaida ne shi wahalatun ba da zamanin fi'ili falhaddu saqitun siwa ma hamli wala sadaqa thumma illam yankashif in amrihi bi sinni shay'un alhalif wahalatun da wani hali wato ba da zamanin fili bayan zamanin wato yin wannan aikin idan ya zama da sai daga baya ne babu ta tashabbus ba wai ta kama shi bane shi mutumin ba mutumin kirki bane amma sai ta ce shi ne mata kaɗe amma fa sai daga baya ba wai yanzu ba ba wai daga take a abun ba ba ta riko shi bane tana ihu ba daga baya ne ta ce shi ne mata to fal haddu sakiban haddi kan dai ya karya a gare tun da ba shi da ba za a masa ai shi ba za a masa haddi ba dama haddin kazafin tunda ba shaida ba za a mata haddin kasafi ba wanda dama ya shahara cewa mutumin manza ne mace a ce wai ta zuwa masa da mutunci yake siwa ma hamdin, sai dai idan ba kasance tare da ciki to idan tana da ciki kenan za a sa shi ya biya sadaki za a sa shi ya biya sadaki tunda dama ya shahara shi ba mutumin ciki ba wala sadaka babu sadaki kuma wato sai dai idan akwai ciki in babu cikin kuma kenan babu mai babu ma sadaki da zai ba kuma illam yankashif sannan idan bai bayyana ba min amrihi daga al'amarin mutumin nan bisijini da sashi a gidan yari kuma illam yankashif shay'un in wani abu bai bayyana ba min amrihi daga al'amarin shi wanda ake tuhuma ya ta nan bisijini da sashi a gidan yari fal halif zai rantsa wato a sai idan mutum ya shara da fasikanci sai ta ce shi ne mata tafi kuma ba ta da wani shaida kuma bayan wani ɗan lokaci ne bare a ba ta gaskiya to shi kenan sai aka ce sai kuma ciki ya bayyana sai don ciki ya bayyana lallai an mata fadin to amma wannan din ne mata ko ba shi ba babu tabbar amma dai ya shahara da irin wannan abubuwa mutumin banza ne to za a ce alƙali ya kai shi gidan yari ya daure shi ko za ko in ya ga wahala ko ya ci wahala zai ce eh lalle shi ne to idan ya kai shi gidan yari shine thumma illam yankashi idan bai bayyana ba min amri da shay'un wani abu min amri daga al'amarin sa bisi da sashi da aka gidan yari sau sal halif yaran sai yaran sai billahi la ilaha wa bai mata kaje ba idan yaran sai shi kenan ko sadaki da zai ba wa in aba min al-yamin kullifat wa li tadaqil al-muslimin wa in aba idan yaki min yamini daga rantsuwan ya ce shi ba zai rantse ba to sai ce ka samu shaida ɗaya kullifat fat ita kuma a sata ta rantse kuma istaujaba ta tabbatar ne sadakin misli da sadakin tantanta min da gare shi sai a ce to ta rantse ita ya mata fade in ta rantse shi kenan sai a ba ta sadaki to kaga rantsuwan na fade ne amma kuma a zagiri amma a hakika kuma na sadaki don ba a rantsuwa a san wani ya yi zina ko wani ya yi kaza ko ya yi sata zuran zuwa ba sa shiga a cikin irin wannan cin ya abin da ya shafi dukiya to amma wannan yana komawa dukiya ne amma shi wannan mutum duk da ya shara da fasikanci ko matan nan ta riko shi ta ce ai fasiki ne ko daga baya ta bayar ya mata fade ko daga baya ba za mu sa jin zina ma saboda zina dole sai an sai da shedu guda huɗu. wanda suka gani da idon su yana zina kafin a tabbatar da wato ainihin zina amma sadaki kan zai ba da sadaki idan ya kiran zuwa cewa bai sadu da ita ba bayan wani lokaci ko da aka ita sai taron zai ita ma ta kiran zuwa shi kenan ba za a wato ba ta sadaki ba shi ba tsari zai daure shi a dinga bincike a kasa ana tambayar labarin tsara tabbatar da gaskiyarsa ko rashin gaskiya wannan shine karshe wannan babin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh